العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangi ya dawo da mu yau laraba a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aƙidun shi'a al'imamiya masu bin mazhaban limaman nan goma sha biyu al'isna a shari'a yau muna ina jin sha shida ko sha biyar sha biyar daidai ga watan shawwal watan goma daidai na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da ashirin daidai ga watan bakwai na shekara ta 2016 miladiya wannan littafin dai mun ajiye karatunsa ne ranar biyar ga watan wato a sha'aban A na shekara ta 1437 wanda ta yi daidai da sha biyu a lokacin ga watan biyar na shekara ta 2016 bayan da muke bayanin kullum wannan littafi wanda yake tono mana akidun shi'a ne ya bayyana ma mutane ƙarara yadda aƙidunsu suke domin sun fi kowa sa rawani da alkebba da menene to wata guba ce aka kudunduna aka kudunduna a nan wanda mutum in ya kuskura ya zuke ta to ya yi asarar duniya da lahira domin zai zagi na na aisha ba ta manzan Allah ba zai ga kimanta ba zai zagi iyalan manzan Allah ba zai ga kimansu ba zai zagi khulafa'ur rashiduna gaba ɗayansu ya kafurta su ya zamanto la'antansu dare da rana shine mafi kusanci abinda suke da yake kusanta su ga Allah a su fahimtansu mutum ya bambance tsakanin tsakuwa da aya ya bambance tsakanin dusa da gari sannan kuma ya bambance ya gano abinda ke kudundune a cikin aƙidan waɗannan mutanen ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من يحيى عن بينة domin wanda zai tsira ya tsira bayan sako ya riske shi wanda kuma zai bace ya bace amma dai an isar masa da sako ba abinda aka ɓoye masa a karatunmu na yau za mu tashi a babi na uku ne wanda yake ƙarƙashin tambaya ta ɗari da goma sha tara tambaya ta ɗari da goma sha tara nan kafin mu tafi hutu mun kafin mu tafi hutu mun karanta shine shin minal mumkini barakallahu fikum tambaya aka yi wa mawallafin wannan littafin mai albarka shine sa'id abdurrahman ibn sa'ad ali ash-shafri aka ce hal minal mumkin akaramaka Allahu Allah maka albarka barakallahu fikum Allah maka albarka shin yana iya yiwuwa an tazkuru ba'da ma yaz'umuhu shuyukhu shi'a a ambato mana waɗansu maganganu da shaihunan shi'a suke ambatansu da suka jibinci falalan limamansu menene falalan limaman shi'a a wajen 'yan shi'a ɗin to ya jero mana abubuwa guda A uku a cewa na farko annahum a'lamu min al-anbiya ko alaihi salam ina jonawa ne yawa na farko daga cikin falalansu matsayin shehunan shi'a wajen shi'a din to su sun fi ma annabawa gaba ɗaya sani limaman shi'a sun fi annabawa gaba ɗaya sani na biyu fifita limamansu sama da dukkan annabawa tafdiluhum alaihimu salam alal anbiya'i wajibi ne idan kai dan shi'a ne ka fifita limamin ka sama da annabi wa ala jami'il khalqi ba ma annabi ba dukkan annaba ba su kamo limaman shi'a daraja da falala ba kai wa ala jami'il khalqi kai da dukkan wata halitta da take doron kasan nan wa aqzi mithaqihim anhum sannan dole ka ɗauki wani covenant wani irin alkawari ka musu mu wa alal mala wa mala'ikati wa an khalq sannan su ma mala'iku ma da dukkan sauran halittu sun yi musu mubaya'a sun ɗauki wani alkawari tsakaninsu da Allah wajen tabbatar musu da wannan falalan sannan kuma wa'anna anna ulul azmi azmi mala'a annaba guda biyar din nan da ake kiran su ulul azmi manya-manyan zaɓaɓɓu cikin annabawa to ba su samu wannan darajan da girman ba sai da suka nuna tsananin ƙaunansu da soyayyansu ga limaman shi'a shi ya kai su ga samun wannan daraja da martaba ta ulul azmi minar rusul mun yi wannan to yau ne za mu tashi na ukun ko babu wato na uku ya zo a wani babi suna ci anna du'a al'ambiya'i duk wani annabin da ka sani a doron ƙasa da ya yi addu'a har Allah ya amsa masa addu'an ustujiba tawassuli to Allah ya amsa ma wannan annabin addu'ar ne saboda ya yi tawassuli da sunayen limaman shi'a yace ya Allah ya don girman ka da zatin ka kaza kaza ka mun kaza albarkacin limaman shi a nan goma sha biyu wastishfa wal istishfa'i bihim da neman ceton su kuma da ambatan su da fakewa a karkashin su shi yasa Allah yake amsa dukkan annabawa roƙon da suke da manzanni ajma'in wa fihi a ƙarƙashin wannan babin sun kawo hadisai goma sha shida su malaman shi'a don su tabbatar da wannan hadisai fa irin nasu fa da karka ɗauka daga sahihul bukhari za a kawo maka ko muslim ko abi ko tirmizi ko nasa'i ko ibnu majaha ko sahih ibnu khuzaima ko ibnu hibban ko musnad imam malik ko musnad imam ahmad ko kuma sunanul eh, kubra lil baihaqi ko kuma muwatta malik da sauran manya manyan littattafan hadisai irin su waɗannan karka ɗauka daga nan za a kawo su yace min ha bari in ba ku wani hadisi ɗaya daga cikin hadisan sunan goma sha nawa goma sha shida anin rida sun ruwaito wani hadisi daga wane ne a ah, rida shine aliyu ibn musa abul hasan arrida limaminsu na goma sha takwas ai na sha na na takwas limaminsu na takwas wai daga wajen shi ne aya shi ya furta wannan magana qala wai yace lamma ashrafa nuhun alal gharaki yayin da annabi nuhu ya ga zai halaka ya nutse tufana ya gama da shi da Allah bi haqqina ya roƙi Allah ne da haƙƙinmu da zatinmu da girmanmu ya haɗa da sunanmu ya roƙi Allah ya Allah ka tseratar da ni daga wannan ruwan tsofanan saboda haƙƙi da darajar limamanka na shi'a fadafa Allahu an hulharaka sai Allah tun kuɗe masa wannan nutsewa da halaka a ruwa walamma rumiya ibrahimu finnari yayin da aka jefar da annabi ibrahim alaihi salam a cikin wuta da Allah bi haƙƙina shi ma annabi ibrahim ɗin ya kira Allah ne ya roƙi Allah da haƙƙinsu da darajansu in ji shi da haƙƙinmu da darajanmu ina faja'alallahu nara alaihi bardan wa salaman daga jin Allah daga jin kawai ya ambaci annabi Ibrahim ya ambaci limaman shi annan sai Allah ya gaggace wutan maza ta zamanto bardan wa salaman ala Ibrahim ta zamanto mai sanyi kuma mai aminci ga annabi ku gyara wannan duk yana toci mana ba a wannan gyara shi da shi haka nan wa inna Musa hakanan ma annabi Musa yayin da Fir'auna ya biyo shi da jama'ansa zai hallakar da shi da su ya ɗauki sanda ko ya daki me to dukan tekun nan da yayi da sandan shi sunansu ya kira Allah ya sauri kawai ya ce kogin ya dare kawai an kira manya Allah rufa mana asiri shine wa inna Musa lamma daraba tariqan fil bahri yayin da annabi Musa ya bigi tekun nan ya tsatsage musu hanya hanya da Allah bi haqqina a lokacin da ya daki tekun ya kira Allah ya roki Allah ne da sunayenmu faju'ila basan sai aka sanya tekun ya dare kuma ya zamanto menene basan duk laka da taɓon tekun ya bushe kawai yadda suka iya tsallakewa wa inna isa lamma aradal yahudu katlahu haka nan ma annabi isa yayin da yahuda suka bi shi a guji za su kashe shi din nan ko yawwa da allah bi haƙƙina nan ma ya roki allah sai ya ambaci sunayenmu ya haɗa da alfarmanmu da girmanmu fanaja min alqatl farafa'ahu Allah ilaihi shi yasa Allah ya tsayratar da shi daga kisan kuma ya dauke shi zuwa zuwa kace duk annaba na addu'an nan da suka yi sunayen mu suke kira kun sa da suke so su ɗora mutane a kai to annabawa fa sun kira su sun tsira balle kai balle kai sai ka ba da himma kenan ka rike su da kyau wannan maganan da tatsuniyar ka duba littafin su mai suna alkisas littafin su mai suna kisoshi shafi na ɗari da biyar liƙutubiddini sa'id ibn abdullahi arrawandi wani ƙutubi ne ƙutubiddin sa'idu ɗan abdullahi barawandi wanda ya mutu a shekara ta ɗari biyar da saba'in da uku haka nan ka duba littafinsu mai suna wasa'ilu shi'ati mujalladi na hudu shafi na ɗari shida da hamsin da tara babu istihbabi tawassul wato babin da yake ƙarfafa wa mutane yake mustahabbantar musu yake soyar musu yin tawassuli wajen addu'a da Muhammadu da iyalan Muhammadu ka duba sai suka laɓe sai suka matsala annabi ina fata an gane ko haka nan ka duba biharul anwar littafin mai suna biharul anwar wato tekun haske eh ka duba mujalladi na 26 shafi na 325 shi kuma babu anna du'a al-anbiya'i ustujiba bitawassuli wal istishfa'i bihim salawatullahi alaihim ajma'in a ƙarƙashin babin da yake tabbatar da cewa addu'an annabawa da ceton da suka yi duka sun faru ne saboda su yi tawassuli da sunayen limamansu ina fata an gane ko attali ga raddi raddi martani aka ce hadhihi da'awa jahiliya khabiya Bala Abdurrahman mawallafin littafi wannan ya ce, wannan zance ne irin na mutanen jahiliya a jahiliya mawawaye dolaye gaulaye domin me yace yace iblaysa li a'immatihim wujudun fi hayatil anbiya alaihi salam lokacin da aka yi waɗancan annaban duk waɗanne harkan annabi Muhammad sallallahu babu limaman nasu ma babu su in existence ba ma su ba ina fata an gane kawai babu su waye babban nasu na waye wanda suke claiming sayyidina ali ko to sayyidina ali annabi ne ya dauko shi tun yana dan shekara da ya ajiye shi ya rike shi a gida dan babban shi ne saboda haka su ƴaƴan uba ne da annabi annabi ya rike shi saboda mahaifin su talib talib abu talib din nan a mahaifin su sayyidina ali din lokacin mutum ne mai yaya da yawa kuma bai da abin hannu bai da abin hannu sai famili da yan uwa da dangi suka zauna suka ce hadda annabi suka ce ya kamata mu ɗaukan mawane ne ƙananan yara kowa ya rike wanda zai iya rike mu rarraba su a tsakaninmu saboda mu rage masa ne nauyi annabi ya ɗauki sayidina ali ya girma a hannun shi kuma ya bashi yashe fatima Kuma haka ba kamar kai ka rike wani dan wanka da ya girma ka hada shi da wata yarka ina fata an to kun ga sai da yafi annabi ma daraja sai da suka ɗaukaka kashi ma fiye da annabi ma eh, tunda ma ya fi ma annaba suka ce duka limamansu to sai dina alin ne ainihin bawan a wajensu ta yace wahiya da'awatu shuyukh shi'a min shuyukh shi'a wato wannan in ka natsu ka kwantar da hankali ka ka kalli wannan maganansu da idon basira to suna kira mutane ne zuwa ga tsantsan shirka suna son ka rabu da dukkan abin da ya same ka ka daina kiran Allah ka rika kiransu kawai inda suke so su karkatar da hankalin jama'a kenan ka fita harka ka fita kiran Allah ka fita kiran Allah in wani abu ya same ka ka koma me kiransu da'awatu min shuyukhi shi'ati li shirki billahi subhanahu wataala ana so su kira ka ka bijire Allah shi kawai ka rika kiran su a madadin Allah iz innahum ja'alu miftaha al-ijaba domin sun sa mabudin amsa addu'arka dole sai ka menene sai ka kira su kenan domin annaba ba am an sa musu addu'ansu ba sai da suka menene sai da suka kira sunayensu tukuna Allah biya musu bukata innama idhum ja'alu miftahal ijabati wa asasal qabuli huwa zikru asma'i a'immati sun sanya asalin harshashi da kuma mabudin amsa addu'arka dole sai da kiran sunansu kaga sun raba ka da Allah kenan wal anbiya'u dukkan annabawan nan da shehunan shi annan suke cewa wai sun samu amsan addu'ansu ne ta dalilin kiran sunayensu to ƙarya ne domin dukkan annabawan nan innama da'awullah azza wa jalla bi ismihi ne Qur'ani ya tabbatar sun roki Allah ne da sunayen Allah subhanahu mai tsarki wa bi wahdaniyatihi da kadaitakansa jalla sha'anuhu mai girma da buwaya ga shi kawa kamar yadda Allah ya ka example a cikin suratu menene Yunus ya kawo misali fanada fi zulumati waye kenan annabi Yunus lokacin da kifi ya haɗiye shi menene wani addu'a yayi lokacin da yake cikin duhun kifi ga duhun teku yace Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin yace ya Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah na sai kai na tabbatar subhanaka ka tsarkaka inni kuntu min az-zalimin lalle ya Allah ni na zalunci kaina a take da wannan addu'a menene Allah yace fa nabaznahu bil ara'i wa huwa mulim Allah ce muka umurci kifin ya je ya amayar da shi a bakin teku ya ce falaula an kana minal musabbihina Allah ya ce da ba gan yayi wannan addu'an ya kira ni ba labisa fi batnihi ila yaumi yub'athun da mun bar annabi Yunus cikin cikin kifin na har ranan da za a yi tashin alkiyama to kaga su yi ƙarya ce dukkan annaba su suka ce in general shi yasa ake kawo ayoyi Allah wanda ya rufa mana asiri na hudu suna da imani da believing su yan shi'a cewa shehunansu limamansu anna indahum ilmu ma fi sama'i limaman shi'a suna da ilimin dukkan abin da ke gudana a sama sammai bakwai wa ilmu ma fil ardi suna da ilimin dukkan abin da ke gudana a kasai bakwai har karkashin su can suna sane wa ilmu ma kana da ilimin abin da ya faru in past wa ilmu ma ya kunu da ilimin da zai faru da abubuwan da za su faru in future har ranar tashin kiyama har filin hisabi sun yi imani shehunansu suna sane da wannan duka wa ma yahduthu bil laili nahar da abun da yake faruwa geli kullum dare da rana dare da rana dare da rana kullum suna sani da abubuwa da zai faru a wannan daren har gari ya waye duk za su faɗa maka gobe yinin da za a shiga da duk abin da zai faru suna da yaƙini da tabbaci da imani ce limamansu suna da wannan ilimin wasa'atin wasa'atin da abun da zai rika faruwa bayan awa ɗaya awa ɗaya awa ɗaya minti ɗaya minti ɗaya minti ɗaya duk suna da ilimin shi wa indahum ilmun nabiyina kai dukkan ilimin annabawan da aka Allah ya ba annaba su an tattara an ba su wa ziyada har da ƙari sama da na annabawa ma wannan maganar ku duba littafinsu mai suna yanabi'ul ma'ajizi wa usulid dala'ili wanda ya wallafa shine li hashim ibn sulaiman al-bahrani sunan littafin kenan wanda ya mutu a shekara ta 1107 littafin kuma ka nemo shafi na talatin da biyar idan ka same shi a ƙarƙashin wani babi babi na biyar a littafin chapter 5 a inda babin yake aka mai take da anna indahum ilmu ma fi sama'i wa ilmu ma fil ardi wa ilmu ma kana wa ilmu ma yakunu wa ma hadusu, bil laili wan nahari wa sa'atin wa sa'atan wa indahum ilmun nabiyina wa ziyada a karkashi wannan chapter ka samu abu na biyar mabiya yan shi'a suna da imani da yadda cewa limamansu annahum alaihimu salam ya arifunan nasa bi haƙiƙatil iman ina fata an gane su da sun ganka in kai mumini ne na haƙiƙa da sun ganka sun san ka kawai da za a haɗu a waje mutum miliyan su haɗu limamansu za su iya su zo su yi sorting out su ciro masu imani su ce kai yi nan kai yi nan kai yi nan kai yi nan kai yi nan kai yi nan banda kai banda kai banda kai banda kai banda kai banda kai suna iya gane da sun ganka kawai suna ganin ka transparent suna ganin zuciyarka da imanin ma kawai suna hangowa babu abin da ke ɓoye musu saboda haka suna iya sanin mumini suna iya gano kafiri suna iya gano wa munafuki ina fata an irin imani da mabiyan limaman shi'a suke yi wa limaman su kenan ya nasa bi hakikatin iman wa bi haqiqatin nifa su da sun zo kai da sun kalli mutum kawai za su gano wannan haƙiƙanin munafiki ne domin su ba abin da ke ɓoye musu na abin da ke zuciyar mutum suna hango abin da ke macikin zuciyar kawai su ba ka labari wa inda hun kitabun akwai wani littafi wanda ba a samun shi a duk duniya hatta hannun annaba da manzani sai a hannunsu wanda yake littafin dukkan listin sunan 'yan aljanna yana yana littafin kuma a hannunsu kawai yake listin 'yan aljanna shine wa hun kitabun fihi asma'u ahalil janna ina fata an gane ko in ka bude littafin zallan sunan 'yan shi'a za ka gani kai da kai kuma da yake mabiyin sunna ne ba sunanka a ciki saboda ka yadda da sayyidina abubakar da umar da usman da wa da ali ka yadda saboda haka in dai kai ahlus sunna ne kar ma ka sa tsammani sunanka yana cikin me eh gara ma babu don ban ga abin da zai kare ni ba ina fata an gane ko yawwa wannan shine wa asma'u shi'atihim kuduba da duk wani ɗan shi'a da Allah ya halitta a doron ƙasa in pass da wanda yake a yanzu da wanda za a haifa nan gaba in future inda ɗan shi'a ne duk sunansu a listed a cikin littafi. sunansu yana nan a rubuce a cikin littafi. wa a ada'ihim da sunayen makiyansu gaba ɗaya sunayen makiyan shi'a alu sunna kenan to in ka bude za ka ga su sayidina abubakar su ne in past kai ka zo ka samu sunayenmu kuma duka mu ne asalin makiyan kar ka ɗauka fa in ka ji ɗan shi'a ya ce makiyanmu ka ɗauka yahudu yake nufi fa a wannan masoyi ne masoyi ne kar ka ɗauka kirista yake nufi fa a a a a wannan masoyi ne wane ne suna sunna kawai me yasa saboda ya yi imani da cewa sayidina abubakar shine first khalifa bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar sai Usman sai Ali ahlus suna ya imani da wannan list din da wannan jerin sunayen shi yasa ya zamanto menene makiyi a wajen su ina fata an gane ko shi ba yahude da da kiri da kirista da bai ma imani ma da su ma balle ma ce masa wai mene saboda haka waɗannan babu matsala wa annahu sannan abu na gaba na hudu wa annahu la yazi la yaziluhum khabaru mukhbirin amma ya'lamuna min ahwalihim la yuziluhum khabaru mukhbirin wato labarin mai bada labari gaba daya baya kau da su ga abin da suka sani na irin halayensu bi ma'ana duk yadda za ka musu magana ka ce wannan abun baki ne ka dage a kai ba zai taɓa kau da su a matsayinsu na sanin shi a fari ba ko ba ku gane ba wannan shi ne ku duba wannan magana a littafinsu mai suna biharul anwar shafi na eh, mujalladi volume kenan na 26 shafi na 117 wa fihi arba'una hadithan a karkashin wannan abinda hadisansu da suka yi supporting wannan maganan suka karfafi wannan maganan akwai hadisai arba'in da suka zo a game da wannan cewa wannan littafin a hannunsu ne kawai yake mu je na shida babun suna da imani mabiyan shi'a suna da imani da yadda da gamsuwa cewa shugabanninsu limamansu din nan idha sha'u an ya'malu amilu annal a'immata idha sha'u an ya'lamu alimu idan suka ga daman sanin abu suna sani kawai idan suka ga daman sanin abu suna sani kawai sai dai in ba su ga daman sanin shi ba wa fihi salatu ahadith akwai hadisai yanzu haka idan ya kalle ka yana son in ya ga dama ya kalle ka ya ce kai dan aljanna ne ko kai dauta ne yana sani in ya ga dama ya kalle ka ya ce yau kaza da kaza ka ci ka sha kuma akwai wani biredi ma a ɗakin ka inda ka ajiye shi a karkashin gado duk in ya ga dama sanin wannan yana iya sani kamar mu ce kai in mun ga damu ka information game da kai za mu kawo to gara wancan bincike zai je ya tambaya shi a nan ɗin kawai zai sani in ya ga dama wato abin nan karka ɗauka abin da suke nufi a nan karta da ka kuskura ka yadda ka ce cikinsu akwai wanda bai da ilimi ko jahili in ka gaba, a tambaye shi ya an tambaye shi abu bai ba da amsa ba to bai ga dama ba ne amma in ya so ya sani in ya zai sani ina fata an gane ko wannan maganar ka duba wato footline eh, footnote me muke kiran shi da hausa makai sharhi yawa kafin mu tafi abun nan ka duba sharhi na na uku ko usulul kafi usulul kafi shine footnote mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida na bakwai shi'a 'yan shi'a suna da imani da yadda da gamsuwa cewa annal a'immata alaihimu salam ya alamuna mata ya mutun shugabanninsu kowa ya san ranan da zai mutu zai faɗi ya faɗa maka ranan ya faɗa maka kwanan watan ya faɗa maka da safe ne ko da rana ko da yamma ya faɗa maka time lokacin har da 'yan mintunan da za su ɗauru duk sun sani sannan in sun zo mutuwan ma sai da ganin damansu suke mutuwan domin za su iya cewa mala'ikan mutuwan ma kai tafi ba yanzu ba tafi da tashi mun ana ina fata an gane ko shine wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum mutuwan ma ba sa yin ta sai da ganin damansu da zaɓinsu. su eh. mala'ikan mutuwan ya zo ba yanzu ba je ka ba yanzu ba ina fata an gane ke daɗa dawa nan gaba ce tayi nake ba yanzu ba ka je sai zan baka lokaci sai da ganin daman su da zaɓin su a ƙarƙashin wannan suna da hadisai irin nasu da suka kirkiro don ya yi sapotin ya ƙarfafa wannan maganan har hadisai nawa takwas wa fihi samaniyatu ahadith ka duba usulul kafi almasdaru sabiq shine wato ibit da turanci ka faɗi reference kuma ka sake rifarin zuwa ga shi ko ka duba mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida zuwa shafi na ɗari ɗaya da tamanin da bakwai tamanin da takwas za ka samu wannan littafi a cikin mai kitabul hujja wani chapter kitab kamar yadda ake karatu kitabu zakat kitabu tahara kitabul hajji ko in kana fikiyu to su ma a kitabul hujja za ka samu wannan magana abu na takwas wato mabiyan yan shi'a suna da imani da yaƙinin cewa annahu la an anhum shay'un min ahwali shi'atihim babu wani abun da ke sha su su limaman Da sanin irin halin da 'yan shi'ansu mabiyansu suke ciki ina fata an gane ba abin da zai iya ɓuyan musu da sanin irin condition da hali da menene na 'yan shi'a mabiyansu suke ciki ina fata an gane ko yanzu ka san ni halin da nake ciki to su suna iya gane duk wani mabiyin su yan shi'a su san in yana cikin halin bakin ciki suna ganewa halin kunci suna ganewa halin talauci suna ganewa halin rashin lafiya suna ganewa halin farin ciki suna ganewa halin kaza halin kaza komai na dan shi'a a wajen su is transparent a bayyane ke a wajen su suna iya ganewa ba tare da sun je inda kake ba in dai kai mabiyinsu ne tunda sunanka yana ne yana list su? tunda sunanka yana nan kuma sun san abin da ke cikin sammai bakwai ko da abin da ke gudana a cikinsu sun san abin da ke cikin kasai bakwai da abin da ke gudana duk wani dan shi a ina yake rayuwa a doron kasan to tunda sun san abin da ke kasan da kasai bakwai inda duk wani abin da ke gudana a cikinsu dole su san halin da wani nasu yake ciki mabiyinsu na ɗanciya sha lima suna da list din shi da sunan shi da komai a hannun shi ina fata an gane ko Allah ban ya rufa asiri sannan kuma wa ma tahtaju ilaihi al-ummatu min jami'il ulum da dukkan abinda al'umma suke bukata na dukkan wani nau'in ilimi da al'umma ke bukatan shi kuma zai amfani sun san da shi ilimin sun san da shi wa annahum ya'lamuna ma yusibuhum min balaya limaman shi'a suna da ilimi suna da sanin duk wani bala'i da musiba da zai shafe su suna sane kar ka ɗauka abin da ke samun su waye out of ignorance ne a suna sane da cewa abun zai same su ran kaza kafin ma abun ya zo wa yasbiruna alaiha amma daurewa suke su bar abun ya same su daurewa ne kai da tsaban haƙuri shi yasa ai in ka san abu zai same ka za ka iya me kauce masa to amma don me yasa karkace musu to me yasa ka zake samun ku a'a wai suna ƙara nuna hakuri ne shi yasa suke jurewa su daure su cije su bar abun ya same su saboda tsaban haƙuri da suke da shi su tsaya su share ɗaɗin wannan bala'in da zai same su to kun gane ma sun san gaibi kenan sun fi ma annabi domin annabi sallallahu ya ce kul walau kuntu a'lamul ghaiba ko lastaghfartu min alkhair wa ma massani yasu manzo Allah ce ni da na san gaibi abinda ke koye yau abinda zai faru gobe ko an jima da ni annabi sallallahu alaihi ce ba zan bar wani bala'i ya shafe ni ba bala'i dadi ne da shi ko kai ne aka ce in ka fita za a yi accident hanyar zariya za ka fita yau ko kai ne za ka fita aka ce akwai yan fashe a wajen za ka bi hanyar ina ai ba mai son bala'i to kaga su sun fi ma annabi kenan tunda annabi ya ce ka sanarwa ni in nan da kuke gani na in ji annabi da na san gaibi da na yawaita alheri wa ma masaniya su'u da babbar mummuna abu ya same ni annabi an ji yakin uhudu da shi an mai rotse ko an karya mai hakuri to da annabi ya san gaibi in an zo yakin udun ana yi ana yi ana yi dab da inda abun zai same shi ya ce to a tsagaita wuta haka sai gobe ko ba haka ba don ya samu ya yi dojin wannan abin da zai same shi abin da zai same shi amma duk sun sun sani ina tsaban haƙuri ne da Allah yake musu da ya musu in ji su limaman shi sa suke barin bala'in ke shafan su kawai amma da sun ga dama sun fasa haƙurin to ba abin da zai same su wa faslal khitab sun san dukkan menene hukuncin duk wata matsala in ta taso duk sun sani da yadda za a yi solving wata matsala in ta taso duk a hannunsu yake su ne kuma masu yanka wal mawalid da duk abin da za a haifa sun sani na to wa oh, na'am haka ne wa yasbiruna alaiha walau da'awu fi daf'iha hala ujibu suka ce sun san dukkan wata musiba da bala'in da zai shafe su amma me yasa yake shafan su wa yasbiruna alaiha suna haƙuri ne a kanta amma da sun ga dama walau da'awullah da sun roki Allah kada ma musibar ta shafe su ya tunkuɗe ta fi daf'iha la ujibu da ataki Allah ya amsa musu ya tunkuɗe ta amma kawai ba sa roƙon Allah ya tunkuɗe ta don suna son su nuna su masu haƙuri ne wa annahum ya'lamuna ma fi dhama'ir sannan sun san dukkan abin da ke cikin zukatan mutane duk sun san abin da ke zuciyar mutum inna alheri ne inna sharri ne menene yanzu haka kana zaune idan zuciyanka ya raya maka wani abu kawai in yana na ya sani ce karkai ba ce a ka tuna yanzu mai zuciyanka ya gaya ma yanzu mai zuciyanka faɗa duk ya sani yana ridin in zuciyanka duk tunanin da zuciyanka yake kawai na kowa da abin da zuciyar shi ke raya masa kawai ya sani wa ilmul manaya yana da ilimin mutuwa almanaya ilimin da ranar da kowa zai mutu wal balaya da ilimin sanin bala'in da zai sauka da komai wa faslal khitab da iya hukunci da warware matsaloli wal mawalid da sanin ranar haihuwan kowa da abinda za a haifan duk sun sani limaman shi'a a wajen mabiyan kenan sun yi imani cewa limaman sunan suna da wannan wannan maganar yanzu mu duba sharhi can ƙasa biharul anwar shafi na mujalladi na ashirin da shida shafi na ɗari da talatin da bakwai da kuma ɗari da hamsin da uku sannan akwai hadisai da suka tabbatar da waɗannan abubuwan da na faɗa hadisansu da suka ƙirƙiro da suke ƙarfafa wannan maganan har hadisi nawa arba'in da uku akan wannan kawai na tara na tara limaman shi'a a bisa su imani da mabiyansu suka yi da su annahum laula amirul mu'minina da ba don amirul mu'minina sayyidina ali ba lama arafa jibrilu rabbahu ta'ala da shi mala'ika jibrilu kansa ma bai san Allah ba da bai san ma waye Allahnsa ko ubangijinsa ba amma ta dalilin sayyidina ali amirul muminina jibrilu ya, ya samu ya san Allah da kuma mahaliccinsa kai walama arafa isma nafsihi da shi jibrilun kansa ma da bai san sunan kansa ba da bai san sunan shi ba amma ta dalilin sayidina ali jibrilu ya san ma sunan shi a sai sunan shi jibrilu ne sannan ya san waye ma Allah mahaliccinsa duk ta dalilin na? kwarai da gaske tuka da warwara kan waje waɗannan malam kace za ka bi faftarau ga abinda suka kirkiro game da wannan magana don tabbatar da wannan maganar da sama mata mai gindin zama wai anna jibrila alaihi salam kana jalisan inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wai wata rana mala'ika jibrilu ya zo wajen manzon Allah sallallahu suna zaune da manzon Allah mala'ika jibrilu suna zaune da manzon Allah suna hira suna zantawa fa'ata aliyun alaihi salam sai sayyidina ali tunda dama a gidan manzon Allah yake ko sai sayyidina ali sai ya shigo ya bude kofa ya shigo ya zo wajen manzon Allah sallallahu mala'ika jibril yana ganin sayyidina ali ya shigo to sai wani wa haka ka ya mike masa kawai shi jibril fa ata aliyun alaihi safaqama lahu jibril sai jibril ya sauri ya mike eh, kamar irin sojojin nan ko 'yan sandan nan wani ya ga oga ya shigo to kaga ai jibrilu a nan wannan ma mu'amalar ta nuna cewa sayyidina ali ne oga jibrilu ne yaro ya tashi yayi wa iyazu billah a'a sai annabi mamaki wai he mamaki ya kama annabi fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah ataqumu li hadha al-fata jibrilu wannan dan yaron ne ka miƙe wa haka ka tashi ka wani bushewa haka fakala jibril ya jibril ya kalli ana yace ai lamma khalaqani allah jibril ya ce annabi baka san wani abu ai lokacin da Allah ya halice ni ni Jibiru. khalaqani allah ta'ala na'am inna lahu alayya ko faƙala sai jibrilu maza sai ya cewa annabi sallallahu da annabi ya ce ah yanzu na da yaron dan saurayin nan ne ka miƙe wa haka ka zabura ka miƙe Yace eh inna lahu eh, inna lahu alayya haqqut ta'alim yace ce eh ai yana da wani haƙƙi na ilimin da ya sanar da ni wanda ya sanar da kai ilimi kuma ai dole in ka ganshi kame, ka miƙe masa ka girmama shi saboda ya sanar da kai wani ilimi a'a فقال النبي صلى الله عليه وسلم وآله سيا النبي صلى الله عليه وسلم آه جبريل وكيف ذلك التعليم يا جبريل ها wani irin ilimi ya koya maka ya jibril wani irin ilimi ka ɗauka gun wannan faƙala sai jibril ya ce ailan ma khalaqani lillahu ta'ala lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce ni ni jibrilu sa'ala ni man anta wai sai Allah ya tambayi sai Allah ya tambaye ni waye kai wa muka wa be sunanka wa man ana ni kuma ni da nake maka tambayan nan wane ne ni wa ma ismi waye sunana hayyartu fil jawabi sai na rude wajen bada amsa kun gane tambayan aiki. yawa Allah da ya halicci Jibrilu ya gama halittar shi Jibrilu ya ce waye kai kuma meye sunanka sannan waye ni sannan wane ne menene sunana Jibrilu ya ce sai na rude kawai ba amsa Sun mahabara hada sha sai na wannan eh, wannan dan saurayin a wajen sai Jibrilu ya ga sayidina Ali a wajen fi alamin anwar wato a wani duniyar haske kawai ya ga sayidina ali kawai ya ne wa ne jawab sai ya sauri ya faɗa mun amsa a sace ya bani ya bani likici <laughs> eh, eh ku duba fa wani irin takuyan banza da wofi ma bala hmm, ina fata an gane <clears throat> sai jibril ya ce na'am ah, ya ce anta rabbi aljalil kai ne ubangiji na mai daraja wa ismuka aljamil kuma sunanka aljamil to inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamala ko wa ana al-abdu ni kuma ni ne bawanka kaskantacce wa ismi jibril sunana jibrilu to wannan ilimin da wannan yaron ya koya mun wa lihada qumtu lahu shi yasa yanzu da kaga na gan shi din ne sauri na tashi na bushe wa hu don me don girmama shi ina fata an gane ko to sayyidina ali ne ya sanar ya sanar da jibrilu waye shi kuma me sunan shi shine ya sanar wa jibrilu waye Allah kuma me sunan Allah Allah rufa mana saboda haka ku iya tunawa abin waɗannan mutanen wane ne shugaba da komanda na mala'iku gaba ɗaya to in dai jibrilu ma har ya zai tashi wa saidina ali shine ogan shi to wato duk mala'iku ma kenan fa kun gane wannan aiki yawa Kamar kai ne wani oganku gaba ɗaya shine wani innan nan da kuke gani ba irin shi sai kuka ga kawai ya zo ya rintsina ma wani mutum ya faɗa ya ce ai ogana ne to kuma ashe yaran shi ne tunda shi oga kwata-kwatan da kuke ga yaron wani ne to me zai hana kai ma yaranka su kasance majikoki waɗancan wancan ɗin to suna so su nuna kawai indirectly ya fi mala'ikun ma gaba ɗaya daraja kawai da ma ilimi da ma sani shine ka duba sharhu ziyaratil jami'atil kabirat wani littafi mai sunan sharhu ziyara aljami'atu wanda ya tattaro abubuwa da yawa na tatsuniyoyi alkabirati masu girman gaske mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da nawa na'am wannan shi ne na goma an kira sallah ko na goma annahum yasma'una wato yana daga cikin yanda aka so limaman shi'a suka ba kansu matsayi. annahum yasma'una wa yatakallamuna wa hum fi butuni ummahatihim hmm. su sun suna cikin mahaifa mahaifan iyayensu mata tun kafin a haife su suna ji kuma suna magana su ba wai sai da suka a da aka haife su suka fara suka zauna na wasu shekaru kafin su fara koyon magana ba no suna ji kuma suna magana kuma suna communicating da mutane suna cikin mahaifa kuma wa ya ƙara'unar suna karanta ƙur'ani irin nasu domin ba su yadda da wannan ba daga can ɗin ko ƙur'anin a cikin mahaifan yake suke karanta ko kuma suna daga cikin cikin ne suke karanta ƙur'anin nasu wa ya ya'buduna rabbahum azza wa jalla kuma tun suna cikin mahaifa ba a haife su ba suke bauta ubangijinsu mai girma da buwaya wahun fi butuni ummahatihim sun dada maimaita maka fa suna cikin cikin mahaifansu wa inda radai a wajen kuma shayarwa yayin da suka aka haife su suka kai matsayin shayarwa to tuti'uhumul mala'ikatu tun a lokacin mala'iku suke musu biyayya wa tanzilu alaihim sabahan wa masa'an mala'iku suna saukar da su suna saukowa wajen su safe da yamma suna zuwa wajen su su zauna da su suna abin nan da su tun suna shayarwa tun ana shayar da limamansu mala'iku sai kai kawo kawai wanda suke zama da su da yamma daban wanda suke zama da su da safe daban وتوضع لهم منارات في كل بلد ينظرون منها إلى أعمال البلاد sannan mala'ikun kuma suna sanya musu kamar wani abun haske abun hangen nesa suna kallon dukkan garuruwa da abinda mutane ke aikata cikin garuruwan tun fa suna yara jarirai ana shayar da su nono tun wannan suke wannan ina ga in an yaye su eh ina ga kuma in sun girma ilimi ya wuce haka kenan hmm? to yanzu misali ka zo ka ce za ka nuna mun karatun ƙur'an na ce kai ni tun ina cikin ma fa tun kafin haife ni ma nike karanta shi to kaga me za ka nuna kenan yanzu runa ila amalin ibad wannan maganan ku duba abin eh, sharhi na ɗaya can yunzar kamaluddin wa tamamul minnati sun littafi mai suna kamaluddin cikan addini wa tamamul min ni'imati da cikan ni'ima al-yawma akmaltu lakum dinakum kenan wa atmamtu alaikum sunan littafin daga na aka yi doctrin sunan kamaluddin wa tamamul ni'imati na fata in ka samu wannan littafin duk wata ni'ima ta cika a wajenka kenan haji ibrahim in ka nemo shi in ji su ne yawa kuma ka samu jin addinin ka ya me shi ne mai ɗauke da waɗannan abubuwan fa tamamun ni'imaci din mai ɗauke da irin waɗannan takuniyoyi. ka duba mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da uku zuwa ɗari uku da casa'in da hudu har zuwa ƙarshe akwai kuma al-yatimatu thamina wani littafi mai suna al-yatimatu wa thamina shafi na 190 li hashim al hashim al-bahrani ne ya wallafa shi ina fata an gane to da aka samu irin waɗannan maganganun gaba ɗaya to anan da ya za mu dakata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan mai kowa mai komai ya raya mu gobe sai mu tashi ana sha ɗaya daidai hmm, duka waɗannan abubuwan falalansu fa falalan limamansu muke mai limaman shi'a muke karanta mun karanta falala ɗaya zuwa na goma gobe za mu tashi falala ta sha ɗaya mu karkare a ta sha uku insha Allah fata Allah bange mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh